A karon farko, Hadiza Gabon ta tallafa wa safara kwana 90 da jari. Na yi suna duniya ta sani kafin Rarara ya yi suna, martanin Abdulhamid mai kwashewa ga Dauda Kahutu Rarara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Idan ya kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sararwa. shahararriyar 'yar wasan hausan na wacce aka fi sani da hadiza gabon ta tallafa wa safara'u kwana 90 da jari duk da dai safara'un ta yi sanarwa mai zafi inda ta gindaya wa'yansu sharaɗai inda duniya ta nuna duniya cewa tana buƙatar kuɗi ne ko a mutu ko a rai daga cikin sharaɗai da ta gindaya ne hadiza gabon ta duba yiwuwar gwara ta fara kawo mata agaji tun kafin ta faɗa hannun 'yan sari. hadiza gabon dai ba yau ta fara taimakawa 'yan Kanut ba tana yin irin wannan abubuwa da dama wanda duk cikin 'yan Kanut ta fi maza da mata iya taimakon 'yan Kanut. hadiza gabon ta tallafa safara'u wacce ta yi wakar na bar sana'ar 'yan wahala biyo bayan wani bidiyon tsiraici da safara'u kwana 90 ɗin ta fitar arewa 24 ta kore ta daga sa ta a cikin kwana 90 inda kwatsam a cikin satin nan sai aka ga safara ukwana casa'in ta gindaya sharaɗai ga waɗanda suka takura mata akan cewa ta yi aure daga cikin sharaɗan ta ce dole sai an bata miliyoyin kuɗi sannan kuma an bata jari in kuwa ba za ka iya ba dole ka barta ta yi sana'ar rawa da waƙa inda duniya take kallon cewa kamar gaba ɗaya ita ta dogara da dole sai ta yi sana'a da kanta wannan ce ta sa hadiza gabon ta ba ta tallafin naira dubu ɗari biyar ma'ana rabin miliyan kenan ta fara a fara ganin kwazanta in za ta iya ma sana'ar safara kwana casa'in dai ta yi waƙoƙi na barkwanci da zaurance da kuma ga 'yan wasan hausa wanda take cewa ta bar sana'ar 'yan wahala a lokacin da duniya ta ɗan fara mata kiɗa ta samu matsala ne biyo bayan kama oganta da aka yi wanda aka fi sani da 442 a ƙasar nijar inda ya je shi nijar da ƙoƙarin yi musu zambo da suna shi ɗan Nijar ne a masa tikitin zama ɗan ƙasa. Fofoto an kama shi wanda suka garkame shi a kotu har yanzu ba a san ma hukuncin da aka yanke masa ba. Wannan kenan. A nasa ɓangaren shi ma Abdul Ahmad mai kwashewa ya maiwar da dauda Abdullahi Kahut rarara martani. inda yake kan lamarinsa wanda aka yi hira da shi a canal ɗin hadiza gabon wanda ake tambayar rarara me alakarsa da abdul amir mai kwashewa duk da dai an san cewa tsakaninsa akwai tsami inda dauda kahuta rarara ya ce abdul amir mai kwashewa yaransa ne biyo bayan wannan kalami ne abdul amir mai kwashewa ya ga ba zai iya haƙura ba inda hadiza gabon shi ma da ta gayyato shi ya mayar da dauda abdullahi kahuta rarara da martanin cewa duniya ta sanna na yi suna kafin dauda rarara ya yi suna kuma ni ba yaransa ba ne hasali ma idan an biyo ta wata hanyar shine yarona wanda farkon hawa mulkin apc ne aka haɗa waƙar lema ta yagi wanda abdul ahmad mai kwashewa ya haɗa 'yan wasan hausa domin su yi aiki a hirar da aka yi da shi abdul ahmad mai kwashewa ya ce a lokacin da suke shirye-shiryen wannan waƙa ne dauda ka hutu rarara ya ce shi dole sai ya shiga ciki shi ma aka haɗu da shi aka yi waƙar lema ta yagi inda in ba ku manta ba yan wasa ne daban-daban kowa ya nasa waƙar wanda abdul ahmad mai kwashiya shine ya fara haɗa irin wannan rawa ta yan wasan hausa da yan kanut abdul ahmad mai kwashewa ya mai da martanin ne akan cewa shi ya fara sa shi sannan kuma shi furodusa ne mai yanci mai kuɗi wanda yake ɗaukan manyan 'yan wasa ya biya su irin su hadiza gabon adam a zango amma shi ba yaron rarara ba ne domin a masana'antar kanut rarara ya zo ya same shi kuma ya yi suna kafin ma rarara ya suna. Wannan kenan kar ku manta idan ya kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar AA Boka tashar ku ce sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba.